action ashe kai ne wallahi tallahi tun da ganin na tsaye yana ta tunanin zuwan naki kuma kuna lafiya gida kuma ya an gashi kuma dai na daure na zo Allah sarki wallahi tallahi na ma kokarin wallahi tallahi wallahi ina dai sauri ne ma na ce da ya kamata in tsaya din mu dan kesa a salamu alaikum salamu alaikum gida ya fi gida Allah muna dan wani abu ne da Allah to to salamu alaikum gane ko alaikum salam abinda nake ga miki lafiya wajen ki nan zan zo ne kai da Allah mu ci gaba da magana ko abinda ya faru yanayin rayuwa wani lokaci yana da kyau ne kamar yadda na daure na zo kuma in ci gaba da zuwa to zan samu da Allah ya kada sa hmm. insha Allah sai mu ga yadda ta ko ba da sai sai zuwa an jima to shikenan na gode a'a motar ta kafa kauce da to me gida ya kuma haka motar kafa ah, ai dan gyara daga nan tunda na ga abin da cin mutunci ku gama sai in koma motar taka ce kai <laughs> ai ba za a yi haka ba saboda kai yaron zamani ne in gama shigowa ka zo ka same ni a nan kai min takin oba baiwa Allah nan na zo gurinta domin in faɗa mata irin manufofin da ya kani gurinta shine ka zo ka yi gama min dagula gida ni ban san wannan mota ka bace ni da inda na faka abun hawa na kai ami ka zo gashi abun hawa na je koma can ku yi zance. ai ba za a yi haka ba dan Allah ka tsaya mu gama magana ai ni na zaci tunda na ganka da katuwar riga da hula na zaci irin masu kalallahu lahu kala rasulun nan shi yasa ban tsaya na saurare ka ba ai ban san a wannan salon diyal din mota ka na manta baki bani nan baki ba Allah ya hakuri lambar ka wani da ka ni bu fa a mashin kake dan Allah ka tafi malam ka shafa min lafiya ni fa ba da kai nake magana ba duk tunani na wannan ne haka zaki min duk wannan kokarin da nayi na zo din kuma sai ka je ka yi ta salamu alaikum a dan Allah ya hakuri dan gwati ka san mun yi odar kayayyaki ne daga wajen honorable sani igwe muka kawo kayayyakin nan nake son a fitar da su a kasu kasuwa kasan duk wata waya apple samsung galazi shi ke iya shigo da ita to yanzu haka shugaban kasa yana so zai ba da wadda za a rinka mai posting a media a shafukansa na sada zumunta to shine ake son a karɓo yin na a sa su a jirgin nan ni na ce sauka jirgin yakwa baka da matsala in aka cika kayan a jirgin kaga shine jirgi zai iya kai kayan nan ba matsala baiwa Allah ni ban taba tunanin cewa hakar halayyarki take ba saboda ina yawan ganin yadda kike da irin sauƙin kai da kuma yadda kike da tarbiya shine ne kokarin zuwa in bayyana miki irin soyayyar da nake miki amma na fahimci cewa wannan idan ban da komai wulakanci ne zai biyo baya saboda haka sai dai ki haƙuri yanzu haka kai baka san irin dan wasan nan na masoya ba ai wasa nake ka gyara dan fito a rufe kofar ni ba na mu'amala da kudaden Najeriya yanzu dai saboda na riga na zo nan miliyan shida ne eh miliyan shida ne eh miliyan shida ne miliyan nawa wannan da kike ganin su da shi daya saboda kudaden Najeriya yawa ne da su nan dubu guda dubu ɗari sai ta cika ma hannu amma ki nemi kwaikwai aure wallahi ba inda zaka je kai ma ungo baby baby Baby ya zami lambar ne. Kar ka bashi. Da Allah. Haɗa min gaba ɗaya. Amma ki sani cewa kar ba zan ƙara zuwa gurin ba. Dan Allah ka tsaya mu sasanta. Wallahi ba zan ƙara zuwa. Dama na na yi mafarkin ka jiya. Kai na gani a mafarki na wallahi. Kar ka tafi dan girman La ilaha illallah. To Allah ki sa mu lambar. Kai je ka ci kana fama da tsohon mashin. Dan na Dan Allah ka tafi idan ba jini na ne zai hau ina ganin ka ba shegiya nake. Yanzu ke ba kika ce kina sha'awar na dinga zuwa gurin. Illallah Muhammadu Rasulullah.